daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san sai shiri na musamman na zagawar ranar haihuwar fatima masuma diyar imam musa dan jafar salam wanda za a gabatar shirmu na ƙarshe shine ansoshin tarbiyya a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu an fara baje kolin kayakin da ake kerawa a nan kasar iran tare da taron iran da kasashen afirka karo na uku haramtaccen kasar isra'ila tana amfani da yunwa a matsayin makami a yakin da take da falastinawa a gaza sannan za ku ji cewa har yanzu ana zama ɗarɗar a ƙasar burkina faso bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai sami nasara ba a makon da ya gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran an fara kasuwar baje koli na kayakin da ake samarwa a cikin ƙasar iran wato expo 2025 karo na uku a nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa kasuwar baje koli na iran expo 2025 zai jawo masu zuba jari daga kasashen afirka minista harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran kan cewa kasuwar ta bana dai za ta tara kamfanoni masu samar da kayayyaki daga yankuna daban-daban na kasar iran kuma akwai fatan cewa ta wannan kasuwar za ta sami wato uh, za a buɗe wa wasu kamfanoni da dama harkokin kasuwanci da ƙasashen afirka expo dai ita ce kasuwar baje koli na kakin ƙasar iran mafi girma wanda ake gudanarwa a kowace shekara sannan daga nan take samun kasuwa a ƙasashen duniya da dama har ila yau 'yan kasuwa daga kasashe kimani ɗari ne suka shigo ƙasar don halartar wannan kasuwar ismail baka'i kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce yana fatan a wannan kasuwar ƙasashen afirka da iran za su amfana da harkokin kasuwanci da ke bunƙasa a tsakanin su. wakilin falastinawa a kotun ƙasa da ƙasa wato icg da ke birnin hek da ƙasar netherlands yake cewa hamci kasar isra'ila tana amfani da wato hana kayakin agaji shiga gaza a matsayin makami kan falastinawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tara ta nakalto ammar hijazi jakadan ƙasar falastinu a wato ƙasashen turai yana faɗar haka a gaban alkalai a kotun a jihar litinin ya ce hamci kasar isra'ila tana kisa ta sama da makamai sannan tana kisa ta ƙasa da yunwa banda haka tana ci gaba da korar falastinawa daga yankin yamma kogin jordan tun fiye da watanni uku da suka gabata kotun ta buɗe wannan zaman ne bisa buƙatar majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2024 na bincike don tabbatar da cewa hamjikasar isra'ila tana amfani da yunwa a matsayin makami a yakin da take a gaza amma hijazi ya kara da cewa banda wannan babban kotun hamfi kasar isra'ila tana goyon bayan amfani da yunwa a matsayin makami a kasar musamman a zirin gaza wasu lauyoyi daga kasashe daban-daban wanda suka hada da netherlands afirka ta kudu da sun yi magana kuma sun yi allah wade da kasar isra'ila kan abin da take aikatawa a gaza. an ci gaba da zaman ɗarɗar a ƙasar burkina faso bayan da shugaban ƙasa mai ce wato kanar ibrahim traore ya sake tsallaka rijiya da baya a wani ƙoƙarin juyin mulki wanda bai sami nasara ba a makon da ya gabata shafin yanar gizo na labarai afirka news ya kalto radio france rfi yana faɗar cewa an bankoɗo juyin mulki ne bayan da dukkanin bakin da aka wato gayyata a ranar 22 ga watan abrilun shekarun da muke ciki zuwa wani taron sun kasa halartar taron wanda ya nuna shakku akan abin da aka kulla a cikin taron labarin ya kara da cewa a cikin yawon kwanaki masu zuwa mutanen kasar za su fito zanga-zanga don nuna goyon bayansu ga gwamnatin kasar har ila yau ana gudanar da bincike a cikin barikokin sojojin kasar a birnin wagadugu a kokarin gano waɗanda suke adawa da gwamnatin ibrahim traore sannan suke aiki wa ƙasashen yamma musamman ƙasar faransa wajen ganin bayan shugaban ƙasar kafin haka dai an nakalto ministan tsaron ƙasar ta burkina faso muhammad sana yana bayani a tashar talabijin ta ƙasar kan cewa kafin su gano shirin juyin mulkin dai sun saci maganar magana ta wayar tarho tsakanin wani babban sojan ƙasar eh, da kuma wato shugaban wani ɗan ta'adda ko shugaban wata ƙungiyar 'yan ta'adda wanda suke shirin wani barna a ƙasar ta burkina faso masu sauraron labaran duniya suna zuwa daga nan radio hausa na birnin tehran shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im qasim ya bayyana cewa kungiyarsa tare da sojojin kasar da kuma mutanen kasar ne za su tabbatar da ci gaban kasar ta lebanon a wannan halin da ake ciki tashar talabijin ta almajin ta kasar lebanon ta nakalto sheikh na'im qasim yana faɗar haka a wani jabin da ya gabatar a jiya litinin jawabin da kafafen yada labarai da dama suka watsa kai tsaye sheikh kasim ya ce kasar lebanon za ta ci gaba da zama mai karfi idan gwamnatin kasar ta dakatar da wato gwamnatin isra'ila ta dakatar da hare-hare da take kaiwa kan kasar ta lebanon sannan gwamnatin kasar ta kwato dukkanin yankunan kasar da hamji kasar isra'ila ta mamaye har ila yau da kuma ci gaba da haɗin kai tsakanin masu gwagwarmaya sojoji da kuma mutanen ƙasar lebanon shugaban ƙungiyar ya jaddada buƙatar sake gina wuraren da hamdukasar isra'ila ta rusa a yankuna daban-daban na ƙasar ya ce gwamnatin ƙasar ta yi alkawalin za ta sake gina wuraren da hamdukasar isra'ila ta rusa a yakin da ta fafata da ƙungiyar hezbollah a baya-bayan nan ya, ya, Kasim ya ce rashin yin haka nuna bambanci ne a tsakanin mutanen ƙasar lebanon daga ƙarshe ya ce dangantaka da ƙarshe dangane da waɗanda aka rusa gidajensu ƙungiyar ta ba da kuɗaɗen haya ga mutane 50,755 sannan ta gyara gidaje 332 da aka lalata wanda duk aikin wannan duk aikin gwamnatin ƙasar ne ya kamata ta yi haka don haka akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye don ta aikata abin da ya zama wajibi a kanta shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar tsagaita buɗewa juna wuta na bangare guda na sa'o'i biyu wato kwanaki uku wanda zai fara daga ranar 8 ga watan mayu ya kuma kare a ranar 10 ga watan mayu mai kamawa jaridar daily trust ta nigeria ta nakalto jakadan kasar rasha a abuja yana faɗar haka a wani taron baje kolin hotunan yakin rasha da nazi a daidai lokacin da kasar take cika shekaru 80 da samun nasara kan wato sojojin nazi a yakin duniya na biyu a abuja andriy podelishev ya ce idan ƙasar ukraine ta zaɓi ta tsagaita wuta a cikin wa'annan kwanaki uku wanda shugaban ya ware ba laifi amma kuma idan sojojinta sun kai hare-hare a kan rasha to rasha za ta rama da hare-hare masu ƙarfi shugaba volodymyr zelensky dai na ƙasar ukraine tuni ya yi watsi da tsagaita wutan ya kuma ƙara da cewa rasha tana son ta ja hankalin duniya ne da wa'annan da wannan ta buɗewa juna wutan don amfanin kanta a yakin da suke fafatawa fiye da kwanaki dubu ɗaya da ɗari da hamsin wato da suka gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma sai shirye-shiryen ko kun san da shiri na musamman dangane da haihuwan fatima almasuma salamullah alaiha da kuma ansoshin tarbiyya da wanda muka cewa aini lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 29 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 343 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilun shekara ta 1682 sarki peter the great ya hau kan kujerar sarautar ƙasar rasha yana cikin ƙuruciyarsa peter the great ne sarki na uku sannan kuma dangin sarakunan romanov amma daga bisani wata 'yar uwarsa ta kwace sarautar ta kuma kore shi daga birnin moscow baki daya inda ya koma wani ƙauye da ke wajen birnin moscow yana rayuwa bayan da ya girma peter the great ya haɗa wata babbar runduna ta mayaka inda suka gaddamar da yaƙi akan yar uwar tasa tare da kwace sarauta inda kuma suka samu nasara ta murƙushe ta bayan haka ne kuma ya sake ɗarewa a kan kujerar sarautar ƙasar rasha sannan kuma ya bunƙasa gaban tattalin arzikin daular ƙasar ta rasha peter the great ya rasu a shekara ta biyar. yana da shekaru 53 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilu na shekara ta 1928 gwamnatin kasar turkiya ta bada umarnin hana yin aiki da rubutun larabci a dukkanin makarantu na fadin kasar tun bayan faduwar dalar usmaniya a cikin watan oktoban shekara ta 1923 wadda ta kwashe tsawon shekaru 623 tana iko shugaban kasar turkiya wanda ya jagoranci wargaza dolar usmaniya mustapha kamal ataturk ya kawo sauye-sauye da dama a kasar waɗanda suka hada da sauya duk wani abin da ya shafi addinin musulunci da kuma larabawa sannan ya mai gurbin sa da na turawa hakanan kuma ya haramta saka tufafi irin na turkawa waɗanda suka gada a cikin al'adunsu kaka da kakanni sannan kuma ya hana yada addinin musulunci ko koyar da shi sannan kuma rana irin ta yau ya hana yin amfani da rubutun larabci a kasar a makarantu da kuma dukkanin wuraren ayyukan gwamnati inda mai gurbin sa da rubutu na latin ko kuma turanci masu wurare ko kun san cewa shekaru 80 da sa gabata rana irin ta yau 29 ga watan afrilun shekara ta 1945 a kwanaki na karshe na yakin duniya na biyu sojojin kawance suka kara samun wata babbar nasara bayan da aka rusa tsarin tsaro na ƙasar jamus a italiya sojin kawance sun mame italiya a wani farmaki wanda suka kaddamar akan kasar wadda lokacin take karkashin jagorancin musulini wanda yake kawance da jamus da ke karkashin jagorancin adolf hitler na jam'iyyar nazi bayan nasar da kasashen kawancen suka samu a kan kasar italiya sojin kasar jamus kusan miliyan ɗaya ne waɗanda suke cikin wannan ƙasa suka mika wuya ga sojojin kawance wannan babban shan kayi da jamus ta haɗu da shi a cikin ƙasar italiya ya zo ne a dai lokacin da berlin babban birnin ƙasar jamus yake shan lugudan wuta daga sojojin tarayyar soviet wanda kuma daga wancan lokacin ne alamun faɗuwar gwamnatin nazi ƙarƙashin jagorancin adolf hitler suka fara bayyana masu saurare ko san cewa shekaru 740 da suka gabata a rana irin ta yau shantar ga watan afrilu na shekara ta 1951 masanin falsafa ɗan ƙasar austria leutgen gesten ya rasu sannan kuma an haife shi ne a shekara ta 1889 a vienna babban birnin ƙasar bayan kammala karatu na share fage a ingila ya ci gaba da karatunsa a fannin injiniya haɗuwarsa da babban masanin falsafa na ingila wato bertrand russell ya sanya wai san ya shiga ɓangaren nazari akan falsafa ba rubuta littafin nan na logical philosophical treatise ya yi ikirarin cewa ya warware dukkanin matsaloli na falsafa sannan kuma sakamakon haka ya watsa ilimin falsafa daidai da irin fahimtarsa amma bayan 'yan shekaru da hakan ya gane kusakurai da dama waɗanda ya tafka kuma a shekara ta 1929 ya samu digirin digirgir a fannin falsafa kuma ya zama farfesa a jami'ar cambridge ta ingila amma watson ya yi murabus a shekara ta 1947 sannan kuma ya mai da hankalinsa ga cokaf wajen bincike da kuma rubutu a ɓangarori daban-daban littafin nasa mai suna binciken falsafa a zahiri ya karyata imaninsa wanda da farko yake da shi sannan kuma sauran littafan da ya rubuta a wannan bangare na ilimin falsafa sun bayyana sabuwar mahangarsa akan falsafa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa shine littafin nan na colors sannan kuma akwai littafin da ya rubuta shi ma daga bisani mai suna uncertainty masu saurare ko kun cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan afrilun shekara ta 1980 alfred headcourt shahararren darakta na fina-finai waɗanda suka yi suna a duniya karni na 20 yarsu an haifi alfred ranar 13 ga watan agustan shekara ta 1899 a cikin dangin yahudawa a london na ingila ya yi karatunsa a makarantar addini sannan kuma ya ci gaba da karatuttuka kan injiniya da kuma bangaren ayyukan lantarki a wannan lokacin ne ya shiga wani kwas wanda ake koyon yadda ake tsara fina-finai sannan kuma ya kammala kwas a bangaren bayar da umarni ko kuma darakta na fina-finai da dama a ingila ya tafi amurka a shekara ta 1939 kuma ya fara yin fina-finai a cikin kasar amurka a lokacin zamansa a amurkan shekaru headcon ya yi fina-finai waɗanda suka yi suna a duniya sannan kuma suka mayar da shi babban darakta wanda ya nasara a bangaren tsara fina-finai. rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri daga cikin shirye-shirye na musamman da muka saba gabatar muku da su a da lokacin haihuwa ko kuma shahada da wafatin albaita alaihimun salam wanda ya zagayo inda muke yin tsokaci kan rayuwarsu irin kyawawan ɗabi'unsu maganganu masu tsarki da kuma irin darussan da za mu iya ɗauka a cikin rayuwar tasu wacce ta kasance tamkar fitila mai saka mana hanya to bisa la'akari cewa ranar yau ta yi daidai da ranar da aka haifi ɗaya daga cikin irin waɗannan fitilu masu harkaka hanya ga dukkanin bil'adama wato sai da fatimat masuma yar imam musa bin ja'far al-kazim alaihi salam don haka shirin namu na yau zai yi dubi ne cikin rayuwar wannan babbar baiwar allah wacce da dama ba su ta ba ballantana ma san irin abubuwan da suka shafe ta da kuma irin gudunmawa da ta bayar a bangare daban-daban na rayuwar bil'adama to shirin namu na yau dai mun kasashe shi kashi-kashi ne inda kashin farko za mu yi dubi cikin rayuwar nata sannan kashi na biyu kuma za mu yi dubi ne cikin wasu sifofi na musamman da wannan baiwar Allah take da su kashi na uku kuma za mu yi dubi ne kan wasu daga cikin maganganun da imaman ahlul baiti alaihi wasallam suka yi dangane da ita waɗanda suke nuna irin girman matsayin da take da shi kashi na hudu kuma za mu yi dubi ne kan hubaranta da ke birnin kum da kuma shi kansa wannan birni idan kuma da lokaci watakila mu dubi cikin wasu daga cikin karamominta da waɗansu daga cikin waɗanda suka ziyarci hubar nata suka gani kusa sai dai kafin mu je ga waɗannan bayanai muna isa da saƙon taya murnar mu ga jikanta sahibul asr wal izaman imamul mahadi al muntazar ajalallahu ta'ala farjahu sharif da dukkanin maraji amma musamman jagoran jun halin musulunci ayatollah sayyid ali khamenei da shauran al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul bait ta salam da fatan Allah ya sanya mu daga cikin mabiyanta na hakika kuma waɗanda za ta cece su ranar da babu mai ceto in ba su ba ko kuma waɗanda suka ba da umarni sai hakan. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. Kamar yadda muka ce za mu fara ne da takaitaccen tarihin rayuwarta. An haifi Fatima Masuma ‘yar Imam Musul Kazim salam ne, wato limamin shi'a na bakwai, a ranar ɗaya ga watan Zulqida shekara ta ɗari da da uku bayan hijirar ma'aiki a garin Madina. Shekara da shekaru kafin haihuwarta dai, kakanta Imam Ja'far Sadiq salam ya yi bushara na wannan haihuwa da kuma bayyana sunanta da kuma inda za ta rasu wato birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran tun daga wancan lokacin ahal baita alaihim da magoya bayan su suke ta jiran dakon wannan haihuwa su ma nasu bangaren mai ɗakin imam kazim ɗin da shi kansa imam sun kasance suna jiran wannan jaririya cikin farin ciki da fatan ganin wannan rana mai matukar muhimmanci a gurinsu da kuma al'umma baki ɗaya musamman mabiya imam alaihi salam wannan farin ciki da jiran dako kuwa yana da alaka ne da wasu lamura daga cikin su har da irin rawar da wannan jaririya za ta taka a wannan tafarki na ahlbaiti kamar yadda kuma za mu gani nan gaba da kuma irin taimakon dan uwa Imam Riza alaihi salam da sauran iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da za ta yi a lokacin da ake bukatar hakan a bangare guda kuma farin cikin mahaifiyarta Sayyida Najma yana da alaka ne da cewa haihuwar wannan jaririya mai albarka za ta kawo ƙarshen irin jiran dakon da ta jima cikinsa na tsawon shekaru 25 tun bayan haihuwar ɗanta na farko wato imam ali bin musa rida alaihi salam wanda shine imamin shi'a na takwas tarihi ya yi nuni da cewa tun bayan haihuwar imam rida alaihi iyayensa sun kasance cikin jiran dakon samun wani jariri ko jaririya har na tsawon shekaru 25 kafin da ƙarshe sai da masu ma alaihi ta zo a rana ta bakwai da wannan haihuwar imam musa kazim alaihi salam ya sanya wannan jaririya suna fatima saboda irin ƙaunar da yake da ita wa kakarsa yar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi sallam wato fatima ta zahara alaihi salam to sai dai daga baya an fi sanin ta da ma'asuma wato wacce ta kiyaye kanta daga aikata sabo da zunubai saboda irin tsarkin zuciya da kyawawan ɗabi'un da take da su wasu ruwayoyin mare sun ce ɗan uwanta imam rida alaihi salam shine ya sanya mata wannan suna ma'asuma na kurkusa da imam kazim alaihi salam da kuma imam rida sun tabbatar da cewa fatima masuma tana da wasu sifofi da suka yi kama da na kakarta yar manzon allah fatima ta zahara alaihi salam sannan kuma rayuwarta ta yi kama da nata a bangarori daban-daban musamman bangaren da ya shafi cutar da ita da aka yi tsawon rayuwarta har kuma wani bangare da take kama da kakarta ta wato fatima ta zahara shine irin girmamawa da mahaifinta imam kazim alaihi salam yake mata kamar yadda manzon allah ya kasance yana girmama wannan 'ya tasa kuma shugabar matan duniya da lahira amincin Allah ya tabbata a gare ta. Fatima Masuma ta ci gaba da girma ƙarƙashin kulawar mahaifinta Imam Musa Kazim da kuma mahaifiyarta na Najma. Sannan kuma kowace rana ta kasance tana koyon yawawan ɗabi'u da kuma ilimi daga wajensu. Don kuwa idan har mahaifinta shine Imam Umar musulmi na lokacin wanda ba shi da tamka cikin tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. da kuma ilimi da shuran kyawawan sifofi to ita ma mahaifiyarta sai da wato mahaifiyar ita sai da masu maɗin kenan mace ce da ta fi fice wato wajen tsoron Allah da kuma ilimi da tsarkakiyar zuciya don haka ne ma ake kiranta da suna tahira wato tsarkakkiya kamar yadda ilimi da kyawawan ɗabi'unta ne ma ya sanya mahaifiyar imam kazim ɗin wato sai da hamida ta bukace shi da auri wannan mace mai girma don haka sai dama asuma ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen koyon ɗimbin ilimi daga wajen mahaifinta da kuma wanta imam murza da kuma mahaifiyarta hakan ya bata damar zama malama mai ɗimbin ilimi baya ga ilimin kuma har ila yau fatima masuma kamar shauran 'ya'ya da iyalan imaman ahlbaita alaihi salam ta koyi kyawawan ɗabi'u da shauran sifofi na kwarai daga wajen mahaifinta imam kazim da dan uwanta imam riza wanda daga baya ya zama wata imam musulmi bayan shahadar mahaifinsa fatima zuma ta tashi da kuma girma ne ƙarƙashin waɗannan manyan bayan allah inda ta sha daga gagarumin tafkin su na ilimi da kyawawan halaye ko da yake waɗannan ranaku na farin ciki ba su jima sosai ba ga da fatima don kuwa ba ta wuce shekaru goma da ba mahaifinta ya rasu don haka sai kulawanta ya koma wajen ɗan uwanta Riza alayhi salam a lokacin da shi ma kansa halifar lokacin ya buƙaci shi da ya bar garin madina ya koma fadar mulkinsa da ke garin marwa ko kuma Mashhad a halin yanzu wanda shi ma dai kenan a nan jamhuriyar musulunci ta iran to kamar yadda aka sani ne bayan shahadar imam kazim alaihi salam ɗansa imam rida alaihi salam shine ya zamanto imami kuma shugaban musulmi irin farin jinin da imam rida ya yi a wajen al'umma ya yi matukar bakantawa haruna rashid halifan wancan lokacin don haka shi ma ya fara tunanin neman hanyoyin da zai bi wajen tutar da imam ko kuma ya sa ya kawar da shi kamar yadda ya kawar da mahaifinsa to sai dai bai samu nasarar hakan ba don kuwa rai ya yi halinsa inda ya mutu a shekara ta 193 hijiriya. Bayan mutuwarsa dai an samu gasar neman mulki tsakanin 'ya'yansa inda da ƙarshe dai Ma'amun ya nasarar kashe ɗan uwansa Amin ya zamanto halifa. Bayan hawansa mulki Ma'amun ya yi ƙoƙarin amfani da wasu hanyoyi na yaudara wajen gujewa irin boran 'yan shi'a da magoya bayan Ahlul Bait alaihi salam ta janyo hankulansu zuwa ga gwamnatinsa. Daga cikin hanyoyin da wato shi Ma'amun ya bi ita ce hanyar kokari ba wa imam rida alayhi salam matsayin magajinsa akan koya da nufin janyo hankalin 'yan shi'a ne zuwa gare shi sakamakon fahimtar manufar ma'amun imam rida ya ki amincewa da wannan bukata tama da ƙarshe ma'amun ya amfani da karfin mulki wajen tilasta masa barin madina da dawo da shi garin marwa inda a lokacin shine fadar mulkin ma'amun da ƙarshe da imam ya amince ya baro madina ya dawo wannan gari na marwa inda ya ban kwana da iyalansa ciki ko har da fatiman masuma da sauran 'yan shi'a ya kama hanyar garin wannan rabuwa dai a wajen sai da masu ma lamari ne mai sosare ainu sannan kuma farin kashi na biyu na bakin cikin da ta fuskanta a cikin rayuwarta a baya dai mun yi bayani kan irin alaka da soyayya da ke tsakanin masuma da wanta imam rida alaihi wanda baya ga ganinsa da take yi a matsayin wa kuma ɗan uwa na jini wanda shi ma yana da nasa matsayin har layo kuma tana ganinsa a matsayin shugaba kuma imaminta don haka a fili yake cewa rabuwa da shi wani lamari ne da ba zai mata daɗi ba sannan kuma wanda zai so sa mata rai matuƙa don haka ne tun bayan kwankwanan da suka yi ta shiga cikin mawuyacin hali da ba za a iya kwatanta shi ba haka dai sai da fatima masu mata ci gaba da gudanar da rayuwarta cikin irin wannan yanayi har kimanin shekara guda da wannan rabuwa daga wannan lokacin kuma haƙuri da wato masu mata ke yi ya fara kawo ƙarshe don haka ta fara tunanin samun hanyar da za ta bi wajen ganawa da wannan ɗan uwa nata a cikin waɗannan ranaku ne da imam rida alaihi salam ya aiko masu ma da wata wasiƙa duk da cewa dai ba a bayyanar da abin da wasiƙar ta kumsa ba amma malaman tarihi sun bayyana cewar tun daga lokacin da wannan wasiƙa ta iso aka ga masu ma tana cikin farin ciki da kuma wato shirye-shiryen tafiya wanda hakan yake nuni da cewa akwai maganar tafiyar su wajen imam rida a cikin wannan wasiƙa wannan tafiya dai bata kasance mai sauƙi ga wannan tawaga ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba saboda irin yanayi na lokacin ga kuma tsananin zafi na sahara wadda hatta rakuma wato waɗanda aka san su da juriya sukan wahala ainu to amma dai irin shauƙin da suke da shi wajen ganawa da imamansu ya sanya wannan tawaga ci gaba da tafiya. to irin wannan yanayi ya yi tasiri kwarai da gaske cikin lafiyar sai da masu ma wato irin wasan da ta fuskanta kan hanya amma da duk da haka bata yarda ta koma gida ba ta ci gaba da wannan tafiya to sai dai a duk lokacin da suka ci gaba da tafiya din yanayin lafiyar nata sai daɗa taɓarɓarewa yake yi har sai da suka iso wani gari da ke ake kiransa saba inda a nan kamfa jiki ya nauyi hakan ya tilasa wa ayarin iyalan gidan annabi dakatawa a wannan gari don ba wa saida suma damar hutawa da kuma samun lafiya da sai da kuma a kusan kowace rana jikin nata sai dadda zafi yake yi a kullum har ma ta fara tunanin shin anya kuwa za ta samu nasarar ganin dan uwan nata daga cikin wannan hali ne dai sai mutanen garin kum a nan iran kenan wanda tun a lokacin sun kasance masu tsananin biyayya ga ahal baiti suka sami wannan labari don haka suka yanke shawarar tafiya wannan gari na sawa don ɗaukar saida ma zuwa wannan gari nasu saboda yi mata magani wanda ya ɗauki wannan nauyi kuwa shine wani attajiri na garin mai suna musa ibn khazraj wanda ya bada dukkanin abin da ake bukata wajen wannan tafiya sannan kuma shi da kansa ya yi zagi wa raƙumar da take ɗauke da saida ma har zuwa garin nakum sannan kuma ya bata masauki a gidansa sai da masu mare ta shigo wannan gari na kum ne a ranar 23 ga watan rabiul awwal shekara ta 201 bayan hijira inda mutanen ƙum suka yi mata gagarumar tarba kamar yadda muka ce wannan attajiri wato musa bin khazraj shine ba wa masu maɗin gidansa wanda gida ne mai girman gaske sannan kuma har ya zuwa yanzu wannan waje da sai da masu manta zauna har lokacin da allah ya mata rasuwa yana nan a birnin na ƙum inda dubun dubatan al'ummar musulmi sukan kai ziyara wajen don neman tabarruki sannan wannan waje dai shine baitun nur wannan rashin lafiya da 'yar imam hazim alayhi salam take fama da shi ya bakanta wa mutanen kumrai sannan kuma sun yi dukkanin abin da za su iya wajen sama mata duk abin da yake bukata wajen kula da lafiyarta to sai dai a kowace rana yanayin lafiyarta sai daɗa ta barbarewa yake yi inda daga ƙarshe dai Allah ya karɓaranta a ranar goma ga watan Rabiu Sani shekara ta ɗari biyu da ɗaya ɗin kenan Hijiriya a lokacin tana da shekaru ashirin takwas a duniya. Daga ƙarshe an bizne ta ne a wani gona mallakin wannan attajiri inda kuma wajen ne zamanto wato wurin ziyarar miliyoyin mabiya alibaita alaihi musalam a dukkan shekara. To masu saurare barkanmu da sake saduwa kamar dai yadda muka faɗi a farkon shirin cewa sai da fatima masuma ta ba da gagarumin yunkuri da kuma gudunmawa wajen ci gaban rayuwar bil'adama a ɓangarori da dama waɗannan bangarori dai suna da yawa ta amma lokacin da muke da shi ba zai ba mu dama mu taɓo dukkaninsu ba sai dai kawai mu ishara da abu guda ko kuma biyu daga cikin irin waɗannan ɓangarori da da masu maɗin ta ba da gudumawa wajen ci gaban rayuwar bil'adama. To ko shaka babu da ilimi yana daga cikin rukunan ci gaban kowace al'umma, idan ma ba ce shine tushe ba. Da haka wannan lamari shine ya za mu yi dubi cikinsa wato wannan bangare na ilimi kenan yayin magana kan irin gudunmawar da ita sai da masu mata baya wajen ci gaban rayuwar bil'adama. Malaman tarihi sun tabbatar da cewa Fatima Ma'asuma ta yi fice nesa ba kusa ba wajen ilimi duk kuwa da irin karancin shekarun da take da shi wato a lokacin da ta bar duniya kenan. an ruwaito cewa a kowace ranar juma'a musulmai daga bangarori daban-daban na duniya sukan zo wajen mahaifinta imam musa kazim alaihi salam don gabatar masa tambayoyinsa tambayoyin da suke da shi su shi kuma ya ba su amsoshi a nan za mu ga irin gudunmawa da fatima masu ta bayar a bangaren ilimi kenan to bisa kaddara sai ta kasance wata juma'a ta zo alhali imam kazim alaihi salam baya garin madina hakanan shi ma kuma dan imam rida wanda ya kamata sai sun koma gare shi da tambayoyin nasu shi ma ne baya nan Don haka lokacin da waɗannan bayan Allah suka iso da tambayoyin sai suka tarar imam baya nan. To hakan ya bakanta musu rai ganin cewa a wannan karon kan za su koma hannu rabbana ba tare da an amsa musu waɗannan tambayoyi da suke da su ba kamar yadda suka saba yi. Lokacin da sai dama su ma ta fahimci irin wannan bakin ciki da suke ciki sakamakon rashin mahaifin nata ko kuma wanta wanda zai amsa musu waɗannan tambayoyi da suke da shi sai ta buƙace su da su rubuto tambayoyin nasu a rubuce. Inda ita kuma ta ba su amsoshin dukkanin tambayoyin da suka gabatar hakan ya faranta musu rai inda suka kama hanya suka tafi to a hanyar su ta komawa gida sai suka haɗu da shi imam kazim alaihi salam a hanyarsa yana ƙoƙarin shigowa gari sai suka sanar da shi abin da ya faru wato bayan sun isar da gaisuwa a gare shi da jin haka sai ya karbi takardun da ya waɗannan wato ita wanda sai da masu mata rubuta kenan ya karanta irin amsoshin da ta basu nan take ya nuna jin daɗinsa da waɗannan amsoshi sannan kuma ya ce ran mahaifinta ya zama tufansa a gare ta wannan yana nuna mana cewa irin amsoshin da ta bayar amsoshi ne ga musassu waɗanda sun yi daidai da irin wato ra'ayi na musulunci da kuma shi ra'ayin kansa imam da daɗin wanda wato koda ne ma yake gurin kuma shi ne zai irin wannan amsoshi zai bayar to wannan ɗaya ne daga cikin irin dubban misalan rawar da ita sai da masu mata taka a ɓangaren ilimi wanda kamar yadda muka ce daman ta sha wannan ilimi ɗin. daga wurin mahaifinta imam kazin alaihi salam kana kuma daga gurin shi dan uwanta imam rida alaihi salam sannan kuma a bangare guda ga mahaifiyarta wacce ita ma dai wani wato tafki ne na ilimi din da kyawawan ɗabi'u wataƙila lokacin da muke da shi ba zai ba mu dama mu kawo misalai daban-daban a wannan bangare ba don haka za mu takaita ne kawai da wannan abin da muka ji. To masu saurare yanzu kuma bari mu je ga bangare na kusa da na ƙarshe na wannan shiri inda za mu yi dubi cikin falololi da irin matsayin da wannan babbar baiwar Allah take da su. Za mu yi hakan ne kuwa ta hanyar dubi cikin wasu hadisai da ruwayoyi da suka zo daga wajen imaman Ahlul Bait alaihi salam. Da farko bari mu fara da wannan wato ruwaya ko kuma hadisi da ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam. An ruwata Imam Sadiq alaihi salam yana cewa nan ba da jimawa ba za a bisne wata mace daga cikin zuriyata mai suna Fatima a garin Kum. Duk wanda ya ziyarce ta, makomarsa aljanna ce. Allahu akbar. Wannan ɗaya ne daga cikin irin falalolin da ita sai da masu mata ke da shi ga duk wanda ya samu dama ya halarci da kuma ziyaran inda take a nan birnin kum Sannan kuma ɗan uwanta Imam Rida alaihi salam shi ma nasa ɓangaren yana cewa duk wanda ya ziyarce ta wato wanda ya ziyarci Fatima Masuma to zai shiga aljanna hakanan kuma an rawaito shi yana cewa duk wanda ya karanta ziyarar fatima ma'asuma alhali ya san matsayinta to lallai zai shiga aljanna har ila kuma an rawaito shi yana cewa duk wanda ya ziyarci kabarinta tamkar ya ziyarci kabarina ne wato duk wanda ya ziyarci kabarin ma'asuma a nan birnin kum tamkar ya ziyarci kabarin imam rida din ne da ke birnin mashad waɗannan wasu ne daga cikin irin falololi wanda ɗan uwanta imam rida alayhi salam ya faɗi dangane da irin matsayin da take da shi idan kuma muka koma ga wani daga cikin jikokinta wata mu Muhammadu jawad alaihi salam shi ko cewa yake yi duk wanda ya ziyarci gogona a garin kum za a bashi aljanna allahu akbar to daga waɗannan hadisai da muka ruwaito su ko kuma aka ruwaito su da gurin ɓangarorin mutane ba daga cikin imaman ahal baita alaihi salam guda uku za mu iya ganin irin fahimtar wasu daga cikin irin falololi da matsayin da fatima masu ma take da su waɗanda a cikin musulunci waɗanda waɗanda dukansu kowanne ka duba a magababan falala ce mai girman gaske a cikin rayuwar kowane mutum wanda kuma babban fata ga kowane ɗan adam shine wannan aljanna to waɗanda imma ahlul bait alaihi wasallam sun bayyana mana cewa ziyarar kabarin masu ma kawai ɗaya ne daga cikin hanyoyin da mutum zai iya samun kuma koma mai kyau wato makoma ta aljanna Allah maɗaukin sarki azurta mu da samun wannan dama zuwa ga wannan ziyara. masu saurare yanzu kuma bari mu rufe shirin namu kamar yadda muka shirya dan takaicin tarihin wannan gari na Qom inda Hubbaran Fatima masu maɗin yake. Wanda kuma kamar yadda muka ce a kowace shekara miliyoyin mutane ne suke kai ziyara wajen don samun falalar kasantuwar wannan jika daga cikin jikokin ma'aiki da ke wannan wajen kamar yadda muka ji hadisan da suka gabata wanda suke nuna irin falalan ziyarar wannan wuri. Shi dai garin na Naqum wanda ake kiransa da haramin Ahlul Bait alaihi salam kamar yadda ya zo cikin ruwaya yana da faɗin kimanin murabba'in kilomita 11,238 sannan kuma yana ɓangaren tsakiya ne na ƙasar iran jihar kum ta iyaka da ta arewa da lardin tehran ta gabas kuma da lardin samnan ta kudu da lardin wato isfahan sannan ta kudu maso yammaci kuma da lardin tsakiya a bangaren yawan adadin al'ummar lardin kuwa kididdiga da aka gudanar ta nuna cewa sun kai kimanin mutane miliyan guda to a wannan gari ne wannan hubare na sai da masu mai yake shi da wannan hubare ana iya cewa yana tsakiyar garin ne ta yadda kusan dukkanin yankunan garin kana iya hango wannan hubare sakamakon irin tsawon da husumiyar da take da shi duk da cewa tun lokacin da aka bizne sai da masu ma wannan waje ne wurin ya zamanto wajen ziyara da girmamawa na al'ummar wannan gari da masu da mabiya albaita alaihi musallam da suke bangare daban-daban na duniya to amma daga baya an yi ta gyare-gyare da kawata wajen a lokuta daban-daban don haka ana iya cewa a shekara ta biyar ne aka yi gagarumin gyara da ƙawata wajen da duwatsu na alfahari masu kyau kuma daga baya ma an ci gaba da yin hakan a lokuta daban-daban har zuwa yau dinnan inda ake ce ci gaba da irin wannan aiki na faɗaɗa wannan hubare sakamakon yawan masu ziyarar da ake samu a kowace shekara. To masu saurare bisa la'akari da karancin lokacin da muke da shi a nan ne za mu yi bankwana da ku kuma damu da sa'aya sai a saduwa ta gaba. amma kafin nan muke sake mika sakon taya murnar mu ga dukkanin al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul baiti alaihi salam saboda wannan rana mai albarka da fatan Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin su sannan kuma ba mu ceton su sai ka ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh مولد المعصومة هلا صحنا بيومه مولد المعصومة تحلى الحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة برض الكاظمية هلا هلا هلا صحنا بيومه مولد المعصومة هلا صحنا بيومه مولد وما تحلى هالحفلة برض الكاظمية تفتح لها الحفلة برض الكاظمية بالفرح ينعقد يما طلبنا كاظم بشره وادم الحاضرة وحبه جذبنا إن المغفرة صار ان الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا صار ان الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا والحضر ويانا بالفرح حنانا والحضر ويانا بالفرح حنانا تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى الحفلة برض الكاظمية هلا هلا هلا صحنا بيوم مولد المح هلا هلا صحنا بيوم مولد تحلى الحفلة برض الكاظمية تحلى الحفلة آه تحتفل كل سنة وانم المؤمنة وتقدم الصاح لا خادم اهل البيت الحاج مهدي اخوان تحتفل كل سنة وانم المؤمنة وتقدم افراح وهالمحافل شرف للذنب tarbiyyar iyali Masu raro, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu ɗan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar darus sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu ɗora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai ba da fa'ida da ake so ba haka nan idan yara sun fara girma kai kamar shekara goma to a rika raba shimfiɗar su wani yana daga cikin tarbiyya da kuma samun wa yaro mutunci in ba ba tattali ba ne da tsini a rika sa wa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a hau mota a kai su hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su mutane ne wanda suke da daraja idan sun kai manzanin aure kuma kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a samu natija ta galbantana ko mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarkin ko ka ji ana ce mace ta kashe maji. wannan duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan radio BOH na birnin Tehran wanda yake ƙarƙashin Hausa TV inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar darus sakalain da ke birnin kano to allah taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma an rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba san samun koyar da su a gida ina mafita Allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancin sa ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi ma wanne ne daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda in dai aka yi sa'a mace tana da ilimi da ita akasarin lokutan da a gida ta saboda haka abin da yake nauyi na malamai kaga kenan za ta iya ɗauke shi shi yasa ma ma'aiki mai tsira da aminci tare da alayan sai ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun ta kake to shi ba mai gida ai ba awa ashirin da hudu zai a wata haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu a ga yara sun samu abin da ya kamata su samu cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya bace yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in dai kyau komai ya kyau in dai baci komai ya baci yaro ya tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishadi a gare shi ita ce sallar mumuni yaro girma yana da kiwa kan sallah in ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a ci da al'umma gaba insha Allah. allah dai ya kara wa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne a irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno har sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin eh to ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a dan kashi a hannun wani amma kuma ta zaga ta zama larura saboda haka sai dai a rika kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a rika sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai zan an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan ƙarami ɗan nazari ba labarin mai da kuma yanayin malaman ce malam kaza ana fama da kaza malam kaza ce malama wace na ne ta ce me yasa ce cewa take mu rufe ido ne addu'a to kaga kenan sukan samu dama su cusa yara wata akidar da ba ta iyaye ba ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani yake wa yaro in an ga sabanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canza wa yaro gurin gurin karatu kuma yana da su da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana dubawa ana kulawa ya samu natija ta gari insha Allah to alaga ta malam lokacin da aka zo da sa yaro a cikin makarantar firamare shi kuma me wani abu ne muhimmi me da da shi wajen sa yaro a firamare eh, kamar yadda na faɗa a can baya wato bincike na ƙwararru akan harkar ilimi sun gano cewa sa yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakwashe kwakwalwarsa Ya za ka samu yara ba su da kokari a firamare ba ba su da kokari ne tun asali garajen sasin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama sai wayansa ya zo gurin saboda ya ga cewar lalle yanzu ake a sa tsere ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin tsere ya za ga waɗanda suke haza kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba ɗan baiwa ba na musamman a kasari tun shekara shida bakwai ne wanda suka fara firamare a wannan shekarun saɓaninsu kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau zamana mun ba makaranta kusa da gida ko mu ga makarantun kusa da gida amma ba su da kwari ya zama na yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda karancin shekarunsa da kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya haɗuwa shi ya sa ma waɗansu makarantun musamman da suke na kuɗi za su ga ba a bari yaro ta ce ne ɗaukan sa ya zo kuma ɗaukan nan a yanayi ne a canza ba za su yadda ba su iyaye sun zo da kansu waɗanda duk sharɗa ne da suke a kula da su da kyau to masu raro ga dai malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul beti a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ya ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu